tambaya ta sha takwas ya halin annabi tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance da waɗanda suka yi imani da shi bayan bayyanar da da'awa amsa mushrikai sun kai matuƙa wurin cutar da shi da cutar da musulmai har sai da yayi izini ga muminai da hijira zuwa wurin najashi a habasha ma'abota shirka suka haɗu akan cutarwa da kuma kashe annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sai Allah ya tsare shi ya kewaye shi da baffansa Abu Talib domin ya tsare shi daga gare su.